السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا تتبتع لألا مدو دكين سلكي ملكوة ملكوة مي وتسكين نعمة سا تغاني دامة سا يساكي باما داما هلن جوا وانا وجين يتارن البركة أولنا رانا كا إشرين دوات رمضانا wata ne alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Kira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da suka bi tabbata ta har zuwa ranar tashin alƙiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga bayan haka da ibn Allah ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma daga inda muka dasa aya a jiya cikin suratul tauba aya ta 97 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ويتخذ ما ينفق قربات ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور أموالهم صدقة تطيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأمر الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الله تبارك وتعالى yana الأعراف أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الأعراب سوية كويعة مزونا كوي سأجي جوا الأعراب الله تبارك وتعالى أشد كفرا ونفاقا يجي سوني kafircinsu da munafircinsu ya fi tsanani a kan kafirci da munafircin mazauna birni. Ku ajiyaru Allah ya alamu hudu da ma'anzar Allah, su ne kuma suka fi cancancan karsu san haddodin Allah, haddodin da Allah ta baraka wata ala ya saukar. domin kasancewarsu menene ne? ƙauyawa abin da Allah ya saukar ga manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ya'lamu hudud da anzala Allah ala rasulih wallahu alimun hakim shi Allah tabaraka wa ta'ala masani ne wadda iliminsa saninsa ya game kowa da komai ma'abocin hikima ne wadda duk abubuwan da yake aikatawa ga baki daya akwai hikima a cikin wannan abin sawa'un wannan hikiman ta bayyana a gare mu ko kuwa ta kasance a ɓoye suka ce me yasa kafirci da munafircin kauyawa ya fi tsanani akan na mazauna birni الإمام السعدي يجي وذلك لأسباب كثيرة يجي وانا من سبوبا ما سيوالي يجي منها daga أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام ومن صنع نيسا تسنن أبن الله تبارك وتعالى يتوكرنا شريعة na addini da kuma sanin aiki da hukunce-hukunce shi mutumin da yake zaune a kawai dama a ɗabi'ar yadda Allah tabaraka wata'ala a sunnan Allah za su yi cewa a birni nan ne malamai suka fi yawa nan ne ɗaliban ilimi suka fi yawa nan ne wayewa ce? da haka shi wancan da yake zaune a kawai shi yasa ake mai wasu lokutan za ka ga ana daga masa kafa abin da ba za a daga wa mazauni birni kafa ba akwai lokacin da Umar radiyallahu ta'ala anhu harba ya taba jin zawza kamar daga ana daga murya a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a Madina Umar radiyallahu ta'ala anhu arda ya bada umarni ce waɗanda suke daga muryar nan a kawo mun su zai ladabtar da su yayi ga a kamo su da suka zo yake ku daga ina kuke da ya tambaye su sai ban cewa ba mazauna Madina ba ne da haka wasu sau hukunce hukuncen ina ba masallacin manzon Allah ba domin a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masallatai da baki daya ba a yadda mutum ya daga murya ba da maganganun da suka tafi duniya mutane su ja gefe misali su dinga hiran bol ko su dinga hiran harkokin duniya kuma su dinga daga muryarsa a cikin masallaci wannan a kowace kowane masallaci an hana amma haramcin ya fi tsanani a masallacin ina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ya yace da ba dan kun kasance ba mazauna Madina ba da auja'tu kuma da na zane amma abin da zai hana ni zane ku ku ba mazauna birnin Madina ba ne da haka an basu uzurin rashin sani dan haka sun bi cancantan su zanto ba su san hududin Allah ba hukunce-hukuncen Allah kar a ƙetare nan kar a yi nan kar a yi can kar a taɓa wannan kar a kusanci wancan ba su san wannan hadodin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar manzon su ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam cikin abubuwan da suka shafi usulul iman abubuwan da suka shafi asalin imani wa ahkamil awamir wan nawahi da kuma hukuncen da suka shafi umarni da kuma hali bi khilafil hadira sabanin wato mazauni birni fa innahum aqrabu li an ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulih sune suka fi kusa da su san haddodin da haddodin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar manzansa fa yahduthu lahum bi sababi hadha al-ilm sai zanto wayannan mazauna birni sababin wannan ilimi da ake zaton cewa sun fi kusan a ce sun sani tasawuratun hasana sai zato suna da wato kallon da suke wa abu kallo ne na daban fahimtar da suke wa abu fahimta ne na daban wa iradatun lil suna da manufa masu yawa na alkhairi domin ta san wancan alkhairi ne wancan alkhairi ne wancan alkhairi ne ka san ayyukan alkhairi masu yawa sanadiyar kai mazauni birni ne ka ji alkhairai masu yawa ka san wancan idan aka yi za a samu lada wancan idan aka yi za a samu lada wancan idan aka yi za a samu lada sai zanto kai kana da hanyoyin samun lada da yawa domin sanadiyar menene ilimi yake allazi ya'lamun ma la yakunu fil ba'diyya fil ba'diyya ilimin da za su kasance wa'annan mazauna birni sun sani kuma irin wannan baya kasancewa a bina a kawai wa fihim min latofati tabi'i wal imtiyaz lid ma laysa fil badiya za ka samu da mazauna birni suna da sauki cikin al'amuran da kuma suna da saurin biyayya da kuma miƙa wuya ga wanda ke kiransu zuwa ga alkhairi abinda ba za ku ba za ka samu da menene ba mazauna kauye ba wa yajalisuna ahlul iman su mazauna birni suna da wannan privilege din cewa za su rinka cuɗanya da ma'abuta imani wa yukhalifunahum akthar min ahli badiya kuma za su rinka yin cuɗanya za su dinga zama da ma'abota imani kuma su dinga yin cuɗanya da ma'abota imani fiye da irin damar da mazauna kauyuka سكيلتي ولذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية شيسا سكا في تنكنتا يزنتو سنكا تنكي ما أبوتا الخير في يدا ما واتو مدونا كولتا وإن كان في البادية والهادرة كفار ومنافقون وفي البادية أشد وأغلب مما في الهادره قول يجي أبن نيمة ذاك لا كافرين أبن نيمة za ka ga akwai munafukai amma kuma kafirci da munafircin kauyawa ya fi na mazauna birni ya fi shi ne ya fi shi tsanani al-imam ibn ta'ala a karkashin wannan ayar ya kawo hadisai da dama waɗanda suke nuna cewa mutumin da yake zaune a kauye ko ya ji ko ya so akwai wayansu ɗabi'u da suka kasance tare da shi daga ciki akwai ɗabi'ar mutum ya zanto yana da rilba mutum ya zanto yana da kaushi cikin mu'amalarsa idan magana zai bai da kawaici cikin magana abin da ke cikin ranci a yadda abin da yake haka yake menene haka yake furta ko da kuwa wannan abin shi yasa wasu lokutan za ka ga ba kawai ya shigo gari ya faɗi magana kowa lokacin da ya furta magana nan sai ka ga mazauna gari da suke da fahimta da wayewa za ka ga kowa ya aza a kan cewa inna lillahi ne wanda yake fadi haka shi kuma ya dinga ganin to me na faɗa me na faɗa kamar wani ɗan karamin yaron da ake cewa yana da rikici rigiman shi na da yawa cikin wasan irin wannan wasa da yara suke yi nan ya rasa abin da zai kona sai je tattaro kayan mahaifiyarsa sai cinna wa kayan wuta kuma dan karamin yaro Allah ya sa aka ga hayaki aka zo aka kai kai wani wani kai ki kike aikata wannan shi ka kallon da yake ina ganin shi ai wannan wani practical yake kokarin experiment ya ga ya zai kasance sai ce me dai na kona gidan ne ji yaron ba wai me dai na kona gidan ne wato zai iya yiwuwa ma test ɗin shi na biyu bayan ya kona kayan in ya da experiment ya kasance test na biyu shi ne yana tunanin mai wai ito bai wannan ce kuke wani abin nan to ai ban kona gidan ba to wannan kan ba komai bane wai ji kona gidan yayi da ana da wannan an tara jama'a ana cikin a'a wani ya aikata kaza shi aikata kaza shi shi bai kona gidan ba wani bana da ya shigo ana cikin sallah a madina kawai wani ya yi atishawa idan mutum idan mutum ya atishawa me ake ce mai me yake me shi zai yi tukunna sai ta yi alhamdulillah ita annan sai a ce maka yarhamuka Allah ba jama'atu rasulul islam ba kamar ah, yadda wani malamin da ke ba mu labari wai wani abokin sa shi a tashawa yake alhamdulillah yake bai jama'atu rasulul islam yarhamuka Allah ake cewa amma kuma sai ta yi ne sai ga alhamdulillah shi a daga abubuwan da ke burge ni rayuwa a tsakanin ɗaliban ilimi wani rayuwa ne na wadda na daban za ga mutum idan ya yi addashawa ya ce ko kowa ya shiru daga ga yana cewa na ce alhamdulillahi ba <laughs> aikin da ya ce alhamdulillahi ku ba ki hakin zago ka san kuma ya hamukan lafinan addu'a ne wannan na daga cikin wato dadin shari'ar musulunci za mu ga abubuwan nan sallaman nan afshu salama ku. ai addu'a muke wa juna na neman wato lafiya da kuma rahman Allah tabaraka wa ta'ala ga junan wannan balaraba da wani yayin addatawa sai ce mai ana cikin sallah fa sai ce mai yarhamuki Allah to sai zama ba irin kuna cikin sallah wani addatawa sai kuka ji wani yake yarhamuki Allah mutane sai suke dan irin ana cikin sallah amma lafiya kuwa ana dan waiwayen shi haka sai ya lura da cewa ana na gefen nan da gefen can suna dan kokarin wannan lafiya kuwa da ya ga kuma ya ce a yanar da kuna kallo na ne a cikin sallah fa a madina sai suke dan kokarin nuna mai cewa ai ba magana kike ya duk ya kuna da ne kuna da takura min ne duk wannan a cikin sallah daga gani kai ka san wannan bai menene ba bai sani ba to irin irin wayan abubuwan sai daga ana daga wa mutum kafa domin bai sani ba kamar wancan mutumin da ya shigo masallaci ya fitsari shi bai ne ba bai sani ba bai san cewa ba kai ya shigo masallaci ya zabarin tun da gefen nan akwai mutane bari ya tafi can ya je fitsarin sai ya fitsarin da kuwa amma a cikin masallaci ba bai sani ba kaga wannan mazauni birni ba zai haka ba wanda mutumin da ya ran bayan an kirawo shi aka manzala sallama alaihi nan sabai suka je za su hana ki a kar ta kai mai tsari da sallallahu la tazrimu kar ta kai mai tsari subhanallah manzo Allah sallama kenan sai suka tunda manzo Allah ya hana sai suka bari wai wai a bar shi ya gama yin fitsarin ba wai kar aka kai mai kar a firgita shi fitsarin ya yanke a bari ya gama yin fitsarin da ya gama yin fitsarin ya ce kai zo nan ya zo nan ya zauna a gaban masu Allah sallallahu alaihi wasallam wayan can din nan majiya karfi da suka jera za su za su da shi daga masallacin ya yi. ma'ana ka rasa inda za ka fitsari kai kina manzo Allah ya ga ah, karku kake mai tsaya shi da ya gama fitsari aka ce ya zo nan da ya zo ya zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wayan can da suka je domin su hana shi fitsari suka ce mai fitsarin yake ku ku ɗebo ruwa ku kwara wa fitsarin su za su su za su wanke su za su kwara wa fitsarin ruwa wannan kuma aka zaunar da shi aka ilmantar da shi cewa wannan wajen masallaci ne a masallaci kuwa duk wani abu na najasa bai halarta a shigo da shi masallaci ai da ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin yadda aka mai bayani aka ilmantar da shi cikin cikin sauki da kuma nuna kauna da kuma tabbatin da fahimta da kuma ba a san a cutar da shi da ya kalli manzon Allah ya kalli wayan din da suka nufo kan shi yace ya Allah ka rahamce ni da ni da Muhammadu kadai idan ka rahamce mu ta ka shigar ta kowa ce ramaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya fari la qad bayyana wasi'a yace lallai ka ka kunta da wani abin da yake da sarari rahman Allah tabaraka wa ta'ala yana da sarari domin haka mazauna kauyuka akwai tunanin cewa ba za su san da yawa daga cikin hukunce-hukuncen Allah ba kasance wasu suna zaune a inda ilimi bai yadu kamar irin yaduwar da ya yadu a ina ba ya yadu a cikin birni ba wa'yansu sa'annan za ga su suna da velva mana suna da suna da kaushi cikin mu'amalarsu suna da kaushi cikin mu'amala sa'annan ba su su iya kawai ba shi yasa ai maka faɗin cewa idan bana idan ba kawai ya shigo Madina ya wuce ya ratsa gari yana kuma sallaci mazauna birni suka ga a ah, wannan wannan ba kawai ne ba kowa zai bar harkar kasuwanci shi ya gudu kamar yadda ka san an sallah haka za ga mutane sun taru a masallaci domin shi zai zo cewa zai zo ya yi ya ma'aikin Allah an ce ka faɗi kaza ka faɗi nan da ya zo ya ce ce ni kawai ka faɗa min a musulunci aikin da idan na yi shi ce ni ba na fahimtar wa'annan wa'annan bayanai da suke suke yi da kai da ma'az da yawa bayanai masu yawa ni gaskiya wa'annan bayanan hadisai sun fi tuhu rin alkur'ani ga su nan da yawa ni ka faɗa min wani abin da idan na rike shi in na rike shi zan shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lissafo mai yace ya ce wa manzan Allah ku duba ba bayan manzan Allah sallallahu ya faɗa mai abubuwan da zai yi salloli na farilla da kuma rukunnan masallaci ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zan kara yau mana ka zama shaida ba zan kara a kan akan waɗanda da gaba ba zan kara da ya tashi tafiya ya ce la azidu ala hali ce ba zan ko na tuna ba zan kara kawai nan da bai kalli sabon ba shi ya zo neman abin da kawai zai je ya dinga yi ya samu yadda Allah in ya koma ga Allah da ya kai tafiya ya ce ba zan kara akan wayannan ba shi haka yake bai iya kawai ba shi yasa idan aka zama balarabe ya taho sai ka ga an taho sai ka ga mutum yana zaune da manzon Allah sallallahu a Madina amma da yake ya san laluban ya san laduban yin muhawara da manzon Allah sallallahu ya san laduban yin tambaya ga manzon Allah sallallahu wani yana da tambaya ba zai iya zuwa ba sai ya turo matarsa kamar zainab da mijinta da ita tana da dukiya mijin kuma tarka ne tana son ta fitar da zakka sai mijinta yake haba baiwa Allah za ki kai zakkan nan waje bayan gani a gida mijinki talaka sai ce a ni ba gaskiya lada nake nima ba ni gaskiya sai na je kai to idan kana son in baka sarakan nan sai dai ka je ka tambayo min manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan in na ka sadaka ya halarta in ba ka sadaka kuma in samu ne in samu rana domin ni ka biya rana ne ke don kai ta daga ne shi wannan ba shi bane a gabana ni ina son in fitar da zakka ne in samu rana da haka kai ka je ka tambayo mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama me hukuncin haka yake a a a kai za ka san abin da kunya ai ko ka je ka ce a akramaka kalla. mata ta ce za ta fita zakka ya halarta ta bani sai shi yake a ni ce ce ce ki za ki tambayo mana to shi kenan ni zan ki sai ta je ta tambayo wani yana da tambaya yana jin kunyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai iya zuwa ba sai ce dan Allah ka taimaka mun mana ka taimaka tambayo mun manzo Allah da ya zo tambaya ya gama tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da amsa sai ya ce sai ya faɗa wa wanda ya aiko ka cewa amsan tambayar kaza ne ai an san tambayan ba menene ba ba tashi ba irin haiba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi akwai da cikin akwai wanda yake cewa wallahi da za ka tilla min in siffanta maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallahi ba zan iya ba yake domin ban taɓa koshi da kallonsa ba ma'ana in kalle shi gashi gashi in koshi da kallonsa ba na iya kallonsa domin girmamawa da haiba idan na haɗu da shi na ya saukar da idanuwa na domin girmamawa radiyallahu ta'ala anhu ma an Da haka shi ba kawai shi zai zo ne kawai abubuwan da ya kwaso daga kauyensu da ke kan ransa hakan zai zai zuba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah kuma ya amsa mai shi yasa suke kawowa domin su zo su samu fa'ida na amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai baya wani Aisha radiyallahu ta'ala anha wa tana cewa ah, wayansu mutane daga cikin kawayawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qalu an tuqaddiluna sibyanakum cikin wata riwaya sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sumbaci ɗaya daga cikin jikokinsa sai balarabe yake tambaya suka ce ku kuna bambantan subyan ƙananan ya'yan ku ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na? suka ce ya eh, haka ne mu muna bambantan ƙananan yaran ma yana da cikin alaman nuna kauna da so ga ƙaramin yaro da kumbace shi ya ce walakin na wallahi ma na ƙafi larabawan da suka ce amma mu wallahi ba ma ba ma sumbantar ƴaƴanmu manzalar sallallahu ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi Wasallam. wa amliku wa amliku an kana Allah nada minkum Allah rahma yace to ni ni menene ni wani iko nake da shi idan ya zanto Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya zare rahama daga zukatan rashin zumbantar tsananin yara manzo Allah ya yi ishara zuwa gare shi a matsayin wato kaman babu rahama a ina babu rahama a zukatan wato a manyan manyan su kenan wa qala numayr min qadbika rahma idan Allah ya zare rahama daga cikin mana kai Allah ya zare tausayi daga cikin zuciyarka har ya zanto dan karamin yaro da aka haifa baka ba ta bambantar sa alamun cewa babu rahama a zuciyarka kenan Allah tabaraka wa ta'ala ce wallahu alimun hakimun Allah tabaraka wa ta'ala ma boti ilimi ne ma boti hikima ya san waɗanda suke da wato imani da kuma ilimi kuma ma boti hikima ne wadda yake raba ilimi da kuma jahilci a tsakanin bayansa imani da kafirci da kuma munafirci kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba a tambayar sa da ilmihi wa hikmatihi duk wani abin da kaga Allah ya kunta yana da menene akwai wato hikima cikin wannan cikin wannan hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala yake Allah tabaraka wa ta'ala yake wa minal yake wa minal a'rab man yattaqidu ma yunfiqu maghraman na'am ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مخرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم الله تبارك وتعالى akwai daga بسكنك ويواه وأنت kafin nan a kan ayar da ta gabata muka ce maluma suka ce makruhi ne bal akwai waɗanda suka haramta bal idan a wancan lokacin waɗanda suka yi hijira su daga daga daga zuwa darin islam suka bar kauyuka inda ake kafirci suka dawo birni inda ake musulunci sai suka koma inda suka fito sai suka koma inda suka fito aka ce idan ba da izinin manzon Allah ba ne sallallahu alaihi wa sallam ana ganin kaman sun yi menene ana ganin kaman sun yi rinda ne kamar idan ba wannan ba kamar yadda muke zaune nan nan kefi birni ne ko kuwa kawai birni ne ko an yi ittifaqi ni dai ba zan ce kawai ba kar sarkin gari ya ce ya ce in tattara kayana in bar mai garinsa birni ne ko to yadda muke zaune a birnin nan wani kawai zai nemi wani kauye na taɓa zuwa wani abai kauyuka a arzikin nan ba na taɓa zuwa wani kauye ba wani nisa ba ne sosai ba a hanyar abuja nan muka muka yi abu haka muka shiga wani waje a da sunan da sunan kallon duba wani fili barza bashir yana nan tare da su tare da shi muka da wannan wajen wannan wajen duhu wani jeji muka shiga har duhu wajen yake da shi wannan wajen idan aka shaƙe ga in kai ihu daga yau har wata uku masu zuwa wanda zai ai tun daga ranar da ni da barza bashir muka rantsi cewa wallahi ba za mu sake zuwa irin wannan wajen ba wai kai a daure lauya ka je ga filin da ake rikici a ciki filin ya zauna a can ni zai yi aiki da takardu kuma da mun wani hali ne yake in ka ga wannan wajen to yaushe za ka ga malami shi ka za ka kullum muna ta cewa a shiga ƙauyuka a kai da'awa ƙauyuka ƙauyuka kautar nan idan ta je gidan abubuwan da suke faruwa a ciki doktor hajjar wani mutum ne wanda ya karanci comparative a faransa yake ba da labarin akwai wani kauye tsakanin niger da nigeria shi yakan shiga ya musulunta da mutane ka duba ba kauye ba doktor hajjar shi miskini ne bai da kuɗi kawai yana ɗauke ne da hasken musulunci zai ce karantar da su Allah ya kamata ku bautawa ku bautawa ku kaɗai da Allah ku yi kaza ku yi kaza sai su musulunta amma akwai wata baturiya wadda idan suka musulunta idan da suka hasken ne musulunta da su da safe ita kuma da maraice za su zo za ta zo ta sa biyarta domin ita akwai wani helicopter da ke supplying ɗinta da wani nau'i na kamar wani hatsi ne haka an riga an dafa shi wannan hatsin wa'annan mutanen kauye ne sai wani abincin su kenan kuma za su yi wata ɗaya ba su da halin cin wannan hatsin na haka ita kuma kullum da yamma take kawo wannan da ba su wannan hatsin yanzu daga wannan hatsin ana da da ake zuwa a supply wannan baturiya ne a zuwa kawo mata wannan sai ta zo ta raba mutanen kauyen sai su dawo addininta sai su yarda da safe sai ya zo ya musulunta da su yake haka suke yi da matan yin musulunta da su da yamma domin abinci da za ta ba su ka duba akwai wanda zai masa wannan ba kawai ba ga musulunta da safi yau da yau wannan sai sai ba kawai kaga ire-iren wayannan abubuwan shi yasa malama suka ce makruhi ne kana zaune a tsinki sai ka tattara kayan ka a ce ina za ka sai ka ce zan zan koma kauye da zama suka ce wannan makruhi bal yana iya kaiwa matsayin haramun an kyamaci haka an karanta haka ka koma ka tashi daga birni ka koma kawai da zama inda babu particularly a irin wannan zamanin da muke ciki kaga da idan ana an yi tafsiri baka zo ba amma za ka iya banda wannan tafsirin da kake zuwa ka zauna ka saurara za ka iya sauraron tafsirin da ake yi a Kano a Yola za ka iya sauraron tafsirin da ake yi a wajaje da dama a Legas. za ka iya sauraron wanda ake yi a delta za ka iya sauraron za sauraron idan kai mai fahimtar larabci ne ba. za ka iya gobe juma'a kafin ka dawo masallaci za ka iya fara sauraron kutubar da ake yi ake yi a harabi. amma ka tafi duk da ko network babu ko lantarki babu ko internet babu inda ba za ka samu amfanuwa da waɗannan abubuwa da za su sa ka karu cikin ilimi ka karu cikin fahimtar addini ka yi cuɗanya da ma'abota ilimi ka yi cuɗanya da ma'abota addini a wannan wajen sai ka je akwai daga cikin mutanen da suke zuwa suka aka kai su Egypt suka je suka karanci larabci suka karanci addini amma kuma kiristoci ne ba wai sun je sun nemi wannan ilimin domin wani amfani ba ne a'a domin su dawo Najeriya su je su sa mutane su dinga yin rinda ɗaya daga cikin su wanda na taɓa bidiyo kan wasu video kan ah, wasu ah, shekarun baya wala Allah wasu su da wasu daga cikin su sun taɓa jin wannan wanda shi bayan ya ji kauyuka da yawa ya zafin ya ridda mutum ne ya je ya koyi larabci a Egypt ya koyi larabci da kar ku sha mamaki idan na faɗa muku cewa first mutumin da ya fara samun PhD a Unilag a Arabic language ba musulmi ba ne a Unilag PhD wannan ɗan farko a Arabic a unilag ba musulmi ba ne da haka larabci daban shari'a menene daban shi yasa ma a cikin musulmai za ka ga akwai wanda ya je jami'a ya tafi kasar larabawa ya je ya karanta abin da ya karanto shine harshen larabci Lugha ya karanto amma ku ku abin mantawa kowa malami ne ku a wajen ku wanda ya karanta larabcin nan za ka ga mutum ya je a larabci kawai ya karanta ya yi wa a larabcin ma takasusinsa balaga ne wani a larabcin ma takasusinsa a shi'ir ne a larabcin ma takasusinsa a nahu da sarfi ne fannoni daban-daban da ake yin da ake specializing a cikin cikin harkar larabci za ka samu daga cikin ire-iren waɗannan waɗanda banda sun karanci larabcin sun ba da lokaci wajen fahimtar addini domin yaren yaren larabci daban yaren addini yaren shari'a kuma menene daban wannan babu mamaki bane ba ko duk da cewa shari'ar larabci ce amma kuma akwai ai akwai abin da idan aka faɗe ta a cikin shari'a mutumin da larabci zalla ya sani bai da ilimin shari'ar musulunci ba zai taɓa fahimta abin da ake yi ba kamar terminologist ne na lauyoyi turanci ne ake yi ko turanci ne ake yi amma kuma turancin ya bambanta da turancin gama garin mutane ku yi haƙuri ya bambanta da turancin gama garin mutane kamar terminology na likitoci idan ka yi lawaya ne idan ka je gaban likita shi musamman ma da zai maka wani rubutu irin kamar na mugunta haka ko kai ne ne ma in dai maka wannan rubutun wani a juye shuye gaban na gaban na mugunta wanda ba za ka ma san me ake nufi ba me aka rubuta prescription yana buƙatar sai wani ya yi wa wannan rubutun interpretation kuma sai din da mamakin kai ka gane abin da aka rubuta ya ce eh, ai wannan kaza ake nufi ko Allah haka idan ka zauna a tsakanin su yanzu misali likitoci suka fara maganganu irin nasu sai dai ka zauna ka yi kallo haka in ka da tsakanin ashabus tafassusa kowane fanni za ka je ka samu duk da cewa idan aka gama wannan terminology din da su ma'abota wannan specialization din suke fahimta za a zo a yi turancin da kowa zai iya fahimta kowa da yake fahimtar turanci zai iya fahimta hakan ma larabci zai iya yiwa kana fahimtar larabci amma kuma ba ka fahimtar yaren ba ka fahimtar uslubin shari'ar musulunci an fahimci wannan to za ka je ka samu mutum larabci ya karanta akwai waɗanda suke wa kansu adalci a cikin su waɗanda suka karanta la mu ɗaliban ilimi ka san kar ake cewa karya ne mun san kanmu wanda ya karanta larabci idan matsala ta shari'ar musulunci ya taso jan gefe yake sai ma cewa ba ko kara ba ta cewa amma idan babu ɗan shari'ar musulunci lokacin yana iya zama malami eh zai iya zama eh holding brief din malamai amma idan akwai malamai wanda ya karanta harshen larabci kuma bai bai wa kanshi daman ya je ya karanci shari'a ba fahimtar addini ba amma ko wanda ya lakanci harshen larabcin nan ba da zai ba da lokaci wajen fahimtar addini da zai fi wanda ya karanta shari'a zalla fahimtar addini domin shi yana da weapon din shine da shine menene yaren larabcin don haka yaren addini daban yaren can daban dole zan zanto ana bambantawa tsakanin menene tsakanin su idan mutum wancan ya sani bai san wannan ba ba zai iya yin amfani ba a cikin abin da ya shafi wato shari'ar musulunci Allah tabaraka wa ta'ala yake wa min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu mazraman abin da ya kai ni wannan dogon labarin shine labarin wancan mutumin da nake video video din shi wato circulation ko to su sun je sun karanci larabci kuma an dan karanta da su kokarin san da Qur'ani da hadisi sai su shiga kauye in ka shiga kauye sai ka je ka samu limamin kauyen yin karatun Qur'ani da yake yi ma Allahu musta'an sai ke bada labarin cewa ya je ya san akwai wani kauyen da ya tafi yace idan suka je kawai za su yi alwala shi da masallaci a yi sallah da su kuma ga sanan suna yin larabci suna yin larabci limamin babban limamin kauyen bai kai su ilimin addini ba yace akai ya shi shi sai Allah ya zo ya shirya da shi daga baya sai masananta sai yace shi ya rantsi ya dauki alkawari duk wani kauye da ya taba bi ya fitar da su daga musulunci sai ya fi wannan kauyukan ɗaya bayan ɗaya ya dawo da su musulunci shi kuma yana kan yin haka sai yake an karar da musulmai cikin bayanansa sai yake cewa domin fahimci illar da ya sa malamai suka ce makruhi ne mutum ya tattara kayansa yana zaune a birni ya zai koma kawai yake akwai wani kauye da suka zo suka samu limamin suka yi sallah tare limamin ya ga su suna larabci amma kuma suna kiran su ne zuwa ga zuwa ga addinin nasara amma kuma ya ga nan ai sun dama shi sun sha cikin ilimi qur'ani sun bi shi sani hadisi sun bi shi sani larabci bai sani ba su kuma sun menene sun sani yace shi da aka yi daga sallah ya tashi a masallaci yace ai dama da musulunci da musulunci da addinin ah, kristoci ai abu ɗaya ne dama kawai mutane ne ba su gane ba yake haka haka waɗannan mutanen waɗannan wannan masallacin suka ga إذا كان رب البيت للدب ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الربط إذا أباي ما أبا يلا ما تانا يا رأينا وترن كوي تيسيو دنجا daga wajen daga ofis sai ga ganga tesiya yana shigowa gidan sai fara sai fara kada gangan yara sai suka fara rawa da mata kici kun ta kwaya ne me yasa kuke rawa a waye kawo waye ke buga dama idan aka aka aka kada ganga ake yi ba rawa ake yi ba shine mai hikima yake cewa idan ubangida ya zanto shine mai kada gangan to ai ai abinda yan gidan za su tabbatu da shi ne rawa to kaga limamin da aka fi a gari ba limamin garin kwata-kwata ya wa masu arnan da mutane ya risina musu kuma shi ne da ya wuce yake faɗi cewa eh wannan mutanen kun ga malamai ne ga su suna karanta Qur'ani sun san Qur'ani sun fi sun su fahimtar addini waye mutu ya dawo da haka ai da ma addinin musulunci da Christianity din duk ɗaya ne to idan duk ɗaya ne addinin musulunci da Christianity din mun ba yaudara ba to tun da duk ɗaya ne to waye a bar su mana su ci gaba da yin sallah sun da su ɗaya ne amma kuma an yaudare su an ce duk ɗaya ne kuma an fitar da su amma tun da ka gaba kawai wayewanci wayewanci ba kamar na birni bane an je maka duk ɗaya ne amma kuma an je gabar wannan ka dawo wannan a ce ba duk ɗaya ba ba kenan yace haka muka sa musulman kauyen nan gaba ci ɗaya da ta kaga idan ba a kauye ba gida irin wannan ke faruwa zai wuya irin wannan ya faru a birni wani mutum wani mutum ya shigo ya shigo misali irin wannan garan ya ce wai shi wai shi ya iya larabci shi ke nan tun da ka iya larabci mutane su bar masallaci su biyo su biyo ka coci wannan ai ba ba ba ma ba ma a jayayya ko kuma tattaunawa za a yi da shi ba wannan wannan za a zane shi ne ai domin wannan ya ma rera mutane ko rera waye ma ya ma yawa shi ke nan tun da kana larabci shi ke nan sai mu sai mu bar masallaci sai mu bi ka domin kawai kana yin larabci amma ka ga ya faru a kawai lokacin ya Jafar rahimahullahu ta'ala Allah ta wa ta'ala ya hamce shi shahidul minbar Allah ta wa ta'ala ya hamce shi wannan na daga cikin ayoyi na wannan zamanin wanda mu muka shaida da kan Sheikh Jafar rahimahullahu ta'ala irin mutuwa da yayi da ana sayarwa ya kamata mutum ya dinga yin adashi kudin sai ya yi biya shi da kudi ce ai to ai ba ai baka san lokacin da zaka mutu ba yi eh, in dai ana cewa ni na ci wannan duk lokacin da zan mutu a mutu wannan mutuwa shine zan to ranar juma'a cikin sallar asubari kana rera qur'ani cikin natsuwa da sukuni a dauke raka wannan ai ba karamin kyauta ba ne muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mata da shi da wanda aka yi wa kisa ne kama da wannan a Sheikh Albani Allah ta tabaraka ta'ala ya amce su gaba gida tun a zamaninsa lokacin yana da rai ya ba da labarin Kano ba akwai wani kauye a Kano inda su suka ce wa aqimus sala menene ma'anar wa aqimus sala sai da sallah ko su fahimtar sai da sallah kasan san idan aka ci ai ai akwai akwai abin nan ɗaya da sallah a literature don hausa sai ka ɗauki wannan magana ka aza shi a kan fahimtar addini ko domin idan ka ce wa mutum ya tsaya tsayuwa yana iya nufin dakatawa ai ko ka ce tsaya nan ai dakata na su fahimtar su ko ina ne ko daga ina ne wani shedan ya zo ya masu wani karatun cewa ai qur'ani ma ya ce a kai da sallah sai suka tsaya ba su yin sallah gari ne dukkan su musulmai akwai wani abokin karatunmu a kan kano shi lokacin muna jami'a shi ke ba mu wannan labarin cewa Sheikh Jafar ya ya lokacin ma an yi an yi yunkuri an tashi mutane an tafi wannan wajen domin karanta da su musulmai ne kamar gidansu kuma garin kauyen fararen kaya suke sakawa kuma musulmai ne in ka ce ku addininsu addinin su za su ce mu musulmai ne amma kuma sallah ba ba sa yi in aka ce me yasa ba ku yi ai qur'ani ya ce wa aqimus sala madogaran su ma qur'ani ne sun tsayar da sallah su sun tsayar da sallah shi yasa ba sa yi alhali tsayuwa da sallah shine yin sallah akan lokaci shi ne lokacin ɗin don ka tafi yin sallah a kan lokaci ka kyautata sallah, ka kyautata tsayuwarka a kan a gaban Allah kuma ya zanto lokacin sallah baya fita face ka yi sallah wannan shi ne tsayar da sallah amma su sai suka ta tsayar da sallah shi ne akwai inda wannan zai iya idan idan misali wani shekar kaddari cewa shekan ya yi wasa da fafalin waɗansu mutane a binne ai ba za su wuce rana ɗaya ba za a dawo da su kan hanya ko kafin kafin rana kafin rana ta faɗi a wannan ranar dai za a dawo da su ina kan hanya idan da abin ne amma wannan sun daɗe shekara da shekaru musulman ne musulunci suke yi amma ba za ta yi sallah kawai a cikin garin da ma za ka yi tunanin cewa haba idan ma irin wannan abin zai faru a waje bai kamata a ce a jiha kaza ya faru ba ko amma kuma kaga kauye ba abin da ba zai iya faruwa wajen ba shi yasa idan ka tattara kayan ka koma ka koma kauye ba tare da biduna shiru inda kake zaune yana da tasiri a kanka garin da ka zauna akwai wani ah, abokin karatun irin ah, suna da mazauna suna da family a Saudiya a Jidda to akwai wani yaro a Jidda ah, asalin 'yan mari ne irin wanda suka zama mazauna Saudiya nan amma shi shi niga ne a saudiya ka san nigan saudiya limami ne a Lafiya. limami ne a ghana shi niga ne a can ka san su nigoninsu suna sallah suna karatun Kur'ani, suna haddace Kur'ani, suna kaza amma shi kawai shi abin da ya yasa ake ganin shi kamar wannan dan duniya ne ya bangare za ka yana da wani dabi'u ne kawai amma ai shi mala'ika ne in aka kawo shi in aka saka shi cikin ɗan kwayan nan zai ga cewa a'a ashe ni ashe ni ni ina cikin salihan bayi ma to shi da ta ya ya ce karatu a can ba a bai faɗa ya ci madashi ne sai aka ce a gane kuskuren da kuwa to akwai family din a Ghana sai aka kawo shi Ghana aka ce je ka zauna a Afirka da akwai babbannin gatan je ka zauna wajen kwafawa ne da aka kawo shi Ghana abokin karatun mu dan gane yake ba mu labari yake shi ne ya zo ya zama malami eh, shi ne ya zo sai ya zato da duk da cewa rabin ji ne ya sa aka kawo shi nan amma a tsakanin marasa ji a nan shi malami ne kaga binni kenan tasirin da binni yake maka kenan idan kana zaune tsakanin mutane mutanen kirki ko kaji kuka so kirkin nan zai nemi zai shafe ka kaga an yi kirki yau an yi gobe an yi a gabanka an yi a bayanka an yi a makwabtanka an yi a ofis ɗinka mutanen kirki ne a garin ma'abota alkhairi ma'abota sosai. duk irin kaushin da zuciyarka yake da shi za ka ga cewa kana samun menene kamar wani sabulu ne ake domin cutanya da kake yi da mutanen nan abin da kake ci abin da kake gani abin da ake yi a gabanka da sauransu har kai ma ka zo ka fara yin wannan abin tasirin ke din da kake menene hakan ma idan ka je ka zauna da mutanen banza ko da ka kasance mutumin jirgi ina maka alkawarin cewa idan ka daɗe a tsakaninsu wannan ka zan tatta za ka dinga ganin haba ya kuke yin haka ai wannan bai dace ba ai abu ai abu kaza bai dace ba kake da Allah ka takura mana kullum za ka dinga cewa komai ya dace ba in kai wata ɗaya biyar wannan abubuwan da kike cewa bai dace ba alal akalla za dinga yi a gaban ka za ka yi kamar baka gani ba zai zo ya zama maka abu ne wanda normal ba laifi a shi domin tabirin ka zauna da mutanen banza hakan nan ma kawai in ka je ka zauna babu ilimi babu wani harka da ilimi babu wa'azi babu malamai babu kaza babu kaza duk da cewa daga birni ka taso za ka zo ka narke ba tare da ka sani ba ni na da wannan mutanen da suka zauna a birni suka koma kawai. in ka je in ka ziyarci kawai ka gan ka dan tattauna da su sun yi shekara biyu uku a kawai. sai ka ga cewa ɗabi'ar su salon maganar su irin kamar yanzu yadda muke zaune nan nan wani zai ke maka waya daga Lagos misali ya ce maka wani yanzu nan yanzu nan kai ka san yana Lagos ya ce maka yanzu nan zan kace ta ba ni kawai abu kaza ba zan kace ka yau din nan da daddare nan zan kace ka da kaina me za ka mai a matsayinka na musulmi wanda yake da aqida mazauni birni Allah da su shake shi za ka yi amma da za ka yi da yake da koma kawai yau ka ji an ce ai wani an zabe shi ya mutu wani an kaza wani an kaza abubuwan da suke faruwa a kai yau mu kenan wani an mai kaza ai wani ina ce zai na gaske na ce zai gaidawa ne me zane shi ai wallahi sabin shi uku a kwance ni kuma ina ganin wannan rabin lafiyar kamar jifa ne ma ka ji jifa yau ka ji wurgi gobe ka ji <laughs> aka take ji kullum kafin ka sani jefe-jefe wurge-wurge tsafi-tsafi zai zama maka wani abin da normal kai da ya kamata ka yi imanin cewa babu abin da ke faruwa da bawa face abin da Allah ya neme ne ya kaddara hakan kai imanin hakan sai yadda a lokacin da kike zaune a inda ake ilman da kai kuma ake tunatar da kai wannan aqidan kullum kuma kike cuɗanya da mutanen da idan abu ya faru da su za su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka Allah ya kaddara an yi a gaban ka kai ma abu ya faru da kake haka Allah ya so mun nema sunan mu babu sunan mu alhamdulillah Allah ya sa haka dai alkhairi amma can za ki ai mutanen kauyen ku su gara na ka samu shi sa shi sa ka za bai kasance ba to kana zaune da su kana ji kullum kana ji kullum kana danya da su kafin ka sani tunaninka ko ka so ka ji zai dawo irin wa zai dawo irin nasu shi ya sa makruhi ne mutum ya tattara kayansa yake zai yi relocating daga ina daga birni ya koma ina ya koma الله تبارك وتعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم يجي أخير كسكن كوياوا من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر wadda abin da yake ciyarwa fi sabilillahi kamar zakka da makamancinsu yana ganin shi wannan abin gaskiya kamar ana cin tarar sa kamar wannan kisan da muka bayar da wannan mutumin da aka ce Salaba wanda muka ce ya kawo zakkarsa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci darba yake Abu Bakar Abu Bakar bai karba ba a zamanin Umar yake Umar Umar bai karba ba domin a lokacin da aka je aka je aka je tambayar da zakka sai ce ai wannan ai wannan yana da daidai da karban jizya a hannun muna musulmai kuma za ku dinga karban jizya a hannun ai wannan kaman haraji ne dan bai san ya biya zakka to Allah tabaraka wa ta'ala ce akwai daga cikin kauyawa waɗanda abin da suke bayarwa na zakka da sadaka abin da suke ciyarwa fi sabilillahi suna ganin magharaman suna ganin kaman ana cin taron su ne ma'ana ala tilas suke yin menene suke bayarwa ba da sarrar su ba suna ganin wannan magharam suna ganin ai ba da sarrar su kai suke bayarwa haka suke ganin abin da suke ciyarwa wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir mutumin da mutumin da ka kwaci dukiyarsa da karbi mai tunanin yake wani irin labarin labarin yake tunanin yake sauraron ya ji akan ka mai kyau ko mara kyau wa ya tarabba su ad-dawa'i kuma yana sauraron mummunan labari ya taru akan tunda ai da ma yana ganin kamar an kwace mai dukiya Aljo shi ya zo ya bayar amma yana ganin ni wallahi da ina da zabi ne da ban bayar da wannan abun ba Allah ya ce akwai daga cikin su waɗanda suke da irin wannan halayya irin wannan tunanin da haka suna wato fatan wa muminai wani mummunan abu ya fatan wa muminai Allah ta baraka wata ala yake alaihim da'iratu sau su ne kuwa su ne da'iratu sau ita ke fadawa a kansu su ne mummunan nan da suke wa muminai fata har kike zaman jiran su ji labarin mummunan labari suna wa muminai mummunan fata Allah ya ce wannan mummunan a kansu take fadawa wallahu sami'un alim Allah tabaraka wa ta'ala sami'un Allah tabaraka wa ta'ala mai ji ne wanda yake jin komai yake jin yarurruka da baki daya yana ji Allah tabaraka wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir babu wani abu mai kamanni da Allah tabaraka wa ta'ala cikin sifofinsa kuma shi Allah mai gani ne Allah tabaraka wa ta'ala mai ji ne kuma mai gani kaga Allah tabaraka wa ta'ala kai na ta bada misali yanzu idan muka ce ɗaya daga cikin mu ya tashi tsaye sai makawo kawo a ce misali mutum mai kama da ni ne kana jin larabci kana jin yarbanci hausa turanci kana jin faransanci da inyamuranci da da kuma Ya ruka bakwai ko sai mace tun da kana jin bakwai din nan ka tashi bai sai mu kawo mutum sai mu cero maka mutane bakwai tsaya a gaban ka ka zauna sai mutane bakwai sai su zauna a gaban ka wannan sai mu ba su script labari za su baka ka bai mutane bakwai din nan assignment kowa yana son ya baka rahoto wannan zai baka rahoto da larabci wannan da yarbanci wannan da hausa wannan da turanci wannan da faransanci wannan da yamaranci wannan da ibra kuma rahoton nan za su baka a lokaci daya mai larabci yana faɗa a lokacin da mai larabci yake faɗin nasa mai yarbanci yana yi mai hausa yana yi mai turanci yana yi mai kura yana yi yamari yana yi mai yin faransanci yana yi a lokaci daya suna kasan suna son kawo kasar da kai kenan ko dan za ka iya istihari za ka iya fahimta abin da suke cewa ba zai yi ba ba za ka iya ba ba za ka iya ba ka zo inda yarurruka bakwai kadai kenan ba a Najeriya yarurrukan guda nawa ne sun kai ɗaruruwa wayansu jihohin ma suna da sama da 65 yarurruka kawai a Najeriya kaɗai kenan ka zo ka woyi Afirka duk abubuwan da muke faɗi gabaki ɗaya a lokaci ɗaya Allah na jin su kuma maganar da wannan yake yi bai tare bai tare fahimtar na wata ko gogin na wata mutane kenan dabbobi sun fi mu yawa waɗanda suke cin ruwa da kuma waɗanda suke suke suke su ma suna magana a lokacin da Allah ke jin namu gaba daya a lokacin yake jin namu gaba daya kuma jin su baya tare mai jin mu haka Allah tabaraka wa ta'ala mai ji ne wanda jin sa ya ga mai komai da kowa alimun masani ne wanda ilimin sa ya gane kowa da kowa za mu ga aya nan bi idin Allah za a iya haɗa sallan taron da hajji suka yi a dare da ko ko za a iya na wai shin za a iya haɗa sallan tarawih da ta tahajjud a dare ɗaya ai ai abin nan da tahajjud da tarawih ai sallah ɗaya ce ba abubuwa biyu bane daban-daban wadda za a iya yin tambayan cewa za a iya haɗawa mafhum da tahajjud da tarawih duk sallah sallah ɗaya ce kawai sallah ce da ake yi cikin dare tun daga bayan isha wayansu za su iya yin nasu a farkon dare wayansu za su yi a tsakiyar dare wayansu za su yi a karshen dare za ka duk lokacin da ka yi shi kawai sallah ce wacce take da sunaye masu yawa ana ce mai siyamun laili ana ce mai tahajjud ana ce mai tarawih mafhum da haka ba salloli biyu ba ne daban-daban balle mu ce za iya hadawa so za ka yi tarawihi da liman kamar yadda muka ta faɗi ka yi tarawihi da liman hatta zuwa karshen sallar da sallama idan ana yin tahajjud a masallacin har ila yau idan kana da sarari za ka iya sake fitowa a sake yin menene a sake yin tahajjudin da kai ci gaban wancan sallar an fahimta kawai abin da ba za ka yi ba shine ba za ka maimaita wutiri sau nawa ba sau biyu ba a yin wutiri sau biyu a dare daya so idan kai wutiri a lokacin da kuka yi sallah bayan isha din nan in aka tashi yin sallah cikin dare in za a yi wutiri ba za ka menene ba ba za ka maimaita ba in kuma baka yi wutiri a can ba in za a yi wutiri a can sai ka yi da masu yin wutiri. wallahu ta'ala na'am eh, ya ce mutum zai ta yi ne a lokacin har iya lokacin da za ka iya barin wajen mafon abin za ka yi Allahumma kafir lahu wa tabbitu dan manzo Allah sanne yake istaghfiru li akhikum ah, was'alu lahu at ku neman wa dan uwanku gafara kuma ku roƙon masa tabbatuwa tabbatuwa akan ne tabbatuwa ya iya ba da jawabin tambayoyin da ake wa mutum cikin kabari muna roƙon Allah ya tabbatar da mu na wannan yake cewa sani ya yi ne sani ya yi ya yi ruku ne ruku ya yi sallah yake nufi ya karanta Qur'ani sai ya yi hukumi a ƙarshe ya hukumi domin ya wuce Allah to ne ne hukuncin Allah domin ai ai ai shi ruku'i ba yi kare yayi ko yawa shi yasa nake mai yake nufi amma kuma sai za a iya maybe matambayin ɗaliban ilimi ne ruku'u zai iya nufin sallah eh ana iya amfani da wani juzu'i daga cikin wani aiki a ɗauko wani juzu'i sunan wani juzu'i daga cikin a sa wa aikin gaba ɗaya suna da shi so idan abin da kake nufi da yin haka ne wannan yana daga cikin anwawu tawassul idan mutum zai addu'a akwai na'ori uku na tawassuli biyu malamai sun yi ittifaki a kansu na uku sun yi sabani na farko shi ne a tawassul bi asma'illahi wa sifatihi yin tawassuli da sunayen Allah kiyawawa da kuma sifofinsa kamar ka ce ya razzaq urzuqni ya rahman irhamni wannan yin tawassuli da sunayen Allah kenan ya ghaffar yaghfirli da makamancin haka sa'annan akwai amma tawassul bil amali salih yin tawassuli da kyawawan ayyukan da bawaye yi kana da bukata a gaban Allah sai ka je ka yi sadaka misali sai in ka yi sadaka kaga ka yi aiki mai kyau ko sai ka zo ka yi tawassuli da wannan aikin mai kyau da kai ka roki Allah ya biya maka bukatarka a'a kana da bukata a gaban Allah sai ka zo ka yi alwala ka yi sallan nafilar raka'a biyu bayan ka ita da sallar sai ka yi tawassuli da wannan aiki mai kyau wadda da ita ce sallan fila raka biyu a'a kana da bukata a gaban Allah sai ka zo ka zauna ka karanta Qur'ani ka karanta wani bangare na Qur'ani wani bangare na Qur'ani ana iya karantawa duk maganan Allah ne Qur'ani ya kunta ka karanta wani bangare na Qur'ani ka zauna minti 30 kana karanta Qur'ani kana karanta Qur'ani ba dole sai wata sura ba ko wata aya ba ka karanta Qur'ani ka karanta Qur'ani ka karanta Qur'ani na minti 5 minti 10 biyar minti 30 sai ka zo ka yi addu'a ka ce ya Allah wannan karatu da na yi na Qur'ani ina yin tawassuli da shi a gare ka ka biya mun bukata kaza da kaza kaga biyu kenan ko tawassuli da sunayen Allah kyawawa tawassuli da ayyuka masu kyau a'a ba karatun Qur'ani ba ka sada zumunci kana da bukata a gaban Allah sai ka je ka sada zumunci ka je ka ziyarci wani ma'aboci ka. ya lafiya mun ganga a kawai na zo na duba lafiyar ku ne kuna lafiya waye wace ka dawo ka ce ya Allah sada zumuncin nan da yi ina tawassuli da ke gaba ya mu bukata kaza da kaza duk wani aikin alkhairi da ake yi za ka iya yi zai ka roki Allah da shi na uku shine at-tawassul bi du'ai rajulin salih yin tawassuli da addu'an wani bawa nagari bawa nagari aka ce ba ce bawa mai babban rawani ba ko ko mai dogon tarbi ba a'a bawa nagari A'a, kuna addu'a masallaci baka taba zuwa masallacin angon ku ba ba sai wannan bawan Allah yana masallacin sallar gari ba misali a'a ba aboci ilimi ne malami ne ana kyauta zaman zato akwai tsoron Allah da sauransu al-muhim bawa na gari sai ka ce mai salamu alaikum wa alaikum salam da Allah ina da wata bukata a gaban Allah ina son ka sanya ni cikin ka sai zato wannan bawan shi kuma sai dinga ambatanka cikin addu'arsa amfanin da wannan da shi yake da shi shine yin wannan addu'an ko ba saka ka ba ya kamata ka dinga yi ibnu tayyiya rahimahullahu ta'ala ya aka ce yana da list ɗin malamai da ɗalibai abokanansa da ɗalibansa wadda idan ya zauna a masallaci tun bayan sallan asuba har zuwa abin nan fitowar rana a yana da mutanen da dole sai ya ambaci su daya bayan daya da sunaye ce ya Allah wani dan wani ka biya mai bukatunsa ka tsare mai imaninsa yana masa addu'a sai sai ya kira mutum ɗaya bayan daya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan shine addu'a da ake yi addu'a wa gharnil ghaib manzo Allah sallallahu alaihi yace akwai mala'ikat da Allah ya wakilta aikinsa kenan shi bai da wani aiki sai wannan shi neman mutumin da yake wa wani addu'a yake yi idan ya samu mutumin da yake wa wani addu'a sai dinga shi kuma shi mala'ikan sai dinga wannan mutumin addu'a da cewa irin abin da kake roƙon wa dan uwanka na alkhairi ina roƙon Allah kai mai haka irin alkhairin kaga kai mala'ika ne yake maka a yayin da kai kuma kai mutum ne kake wa wani an fahimci wannan ah, amma wannan fa kaga mun ce du'a rajulin salih ko sai dole mutum sai ya zama yana da rai kenan ko kar mutum ya ce ai akwai wani mutum salihi a kabarinsa na waje kaza a ana nufin mutum mai rai wanda za ka ce mai ka taimaka min da addu'a ka ambace ni cikin addu'orinka. wal akwai cikin maluman da suka ce wannan ma suka ce bai halarta ba suka ce bai halarta ba amma magana mafi inganci shine halartarsa za ka iya samun mutum da ce ina da bukata ka sanya ni cikin addu'a an fahimci wannan so wayannan su ne anwa'u tawassula me ya kai mu ga wannan shine tafiyar da aka yi cewa shi mutum zai iya karanta Qur'ani bayan ka gama Qur'ani za ka yi nafila bayan ka gama yin nafila za ka yi wasu azkar ma daban-daban sa'annan ka zo ka yi addu'a duk wannan ana iya yi yana baban yin tawassuli ne da aiki mai kyau wanda bawa ya gabatar kuma yake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mai bukatunsa bayan ya gabatar da wannan aiki mai kyau wallahu ta'ala na'am ya karanta musu masu cewa ya karanta musu Allah su ibada su yaya kai kake jin ciwon kai kai kana da ire da mutumin da yake jin ciwon kai sai ya je ya siyo panadol sai zai ce a wani ko kuma ya kira ta waya ke wani ke salamu alaikum wa alaikum ina kake ai gani na a waje kaza yake da Allah ka zo da gaggawa ciwon kai nake nake ji kuma na ciwo panadol ina son ka sha mun za ka zo in ka zo zai iya cizon ka domin akwai yiwuwar bai da cikakken lafiya ko ko ba a zura zai ce da sai mutum ya fitar da karadon daga cikin ce kai ciwon kan nan ya tsananta da Allah ka sha karadon nan baya biyu ciwon kan nan ya mun yawa a me kake nufi kai ka yi ciwon kan sha ai Allah ya fi son kai da kake bukatar a ne menene a ci muryarka sa'annan yana da kyau duk wani abu ce a karanta ya kai kafa kaza a karanta Ah, wai akwai masu cewa idan kana son kai kuɗi za ka dinga karanta wafi'a a cikin wafi'a ban san a alaka wannan surar da kuɗi ba <laughs> idan ka duba wannan surar abin da aka fara surar na fara shi abu ne mai ban tsoro amma ko wai da kana neman kuɗi wannan surar za ka yi karantawa duk wani abin da bai tabbata cikin sunna ingantacce ba akan farlan surori ana son musulmi ya menene ya nisance su domin zai shiga babin bid'a kenan sai kana neman Allah ya biya maka bukata kuma ka shiga shiga babin bid'a kamar na wani malamin mu da na taba baku labarin yace wani mutum ne a Maiduguri ka san Maiduguri ai yace wani mutum ne ya ga kullum idan aka yi ta sallah shi yana narki yana da addu'a yana da addu'a sai zo kullum yana da shi ɗalibi ɗalibi ne shi lokacin haka sai yake da alama kana da wata bukata da Allah ya biya maka ko yake zan koya maka wani salon addu'a sai Allah idan ka fara yi Allah zai biya maka ya addu'a yake yace idan kai sujjada sujjada ba suka sani ba idan kai sujjada sai ka daga ina yin sujjada sai zan zanto kana rantin akan mai kenan akan wuyanka malamin malamin mu ne malamin mu ne yace yace ai babu wanda ya min nasiha cewa in bari ba ma domin a bane na bari ba a'a da wahalan yayi wahala yake da na ga alamun wuyan nan hanya wuyan nan ba zai kashe ba wannan wani irin bid'a ne wai ka yi sujjada ba bayan ka yi sujjada wai sa'an ka daga hannu sama abada Allah ka ba wannan wani irin ai wannan ko corporal ko wani ba ina ganin ko sojoji ba su saka mutum wannan ai wai ka yi sujjada sa'an ka daga hannu sama wannan wahala domin Allah ai Allah bai daura mana wannan wahalan ba domin muna son mu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a wayannan abubuwan su ne ya kamata mu nema su ne ya kamata mu lazimta sa'annan cikin addu'a mu lazimci manzo Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi abin da ake cewa jawari wal kalim addu'o'in da manzon Allah ya yi ko ko addu'o'in da suka zo cikin Qur'ani kamar addu'o'in rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wannan addu'a yanzu da dare dinnan babu wani abu wanda yake alkhairi na duniya wanda baka roka ba Ka ga wutar da kanka a'a benz ne a'a ford ne a'a amma waye ne a'a wani irin gida ne a'a duk wa'annan kamar wani salaf da ya zo ya ga ɗansa yana cewa ya Allah ka bani aljanna da ruwan aljanna da zuman aljanna da koro ne da aljanna yace mai yabni yabni is'alillah aljanna fa innahu in a'taka aljanna sayu'tika hadhihi allati taf'al yace kai ka roki Allah aljanna ai kana shigan aljanna wayannan abubuwan da kake lissafawa idan Allah ya yi maka irin na mutane ka ta baka lissafo wani abu ba ka san nan adam ai go shi ai baka faɗa har da wannan ba sai a baka ai zai yi package ne ba amma tun da sai ka ka kallafa wa kanka lissafowa a wanda baka an bazo ban na sai a cire ki a ai bai, na ga ai wa'annan ai kai da ga lissafo ai baka sai a baka wannan amma Allah ta baraka wa ta'ala ka tambaye shi aljanna ka tambaye shi aljanna aljanna ba ka roke shi alfirdausul a'la ka roki Allah aljanna idan Allah ya zubar da aljanna da kai aljanna ba zai haramta maka ruwan aljanna zuman aljanna wannan abubuwan kawai takallufi ne kaga sai mutum abin da ya fi dacewa ya dinga neman addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ire-iren su bayan ka roki bukatunka sannan ka ladinci wayannan addu'o'in musamman wanda da ta makaranta ya fara a cikin duniya hasana ba wanda bai iya wannan addu'a ba ka roki duk wani abu mai kyau da duniyar nan ka roka duk wani abu mai kyau na lahira ta Ba sa'an abin da ya fi tayar da hankali a lahira babu shi kamar wuta ka ce Allah ya tsare ka to ne rage ka yi kenan duk alkhairan duniya da lahira an hada maka su su jumla daya kuma haka idan za mu yi addu'a mu da gantuban addu'a kuma sa'an nan mu nemi wajajen da akwai lokutan da Allah ke karɓar addu'a wanda suka tabbata cikin hadisi kamar wato kashi uku na na karshe na kowane dare da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa shin akwai mai neman gafara mu ta mai shin akwai mai bukata mu biya bukatar sa mafi yawan mu mai muke a lokacin bacci to a wannan lokacin ne Allah yana da cikin shi yasa magabata na kwarai idan mutum ya zo wajen su yace ina da bukata kaza zai ce mai alayka bi thuluthil akhir min al-layl magabata na kwarai haka suke ce mutane idan mutum ya zo yace ina da bukata iri kaza ina da ina son Allah ya mun kaza yace ka je ka lazanci kashi uku na ƙarshen dare sai ka lazimci kashi uku na ƙarshen dare yana daga ciki lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ke karban addu'a wadda za ka ga ana mugun sakaci da shi shine bayan la'asar ranar juma'a har zuwa faduwar rana wannan lokacin magabata na kwarai ba su yin wasa da shi za ga magabata na kwarai wannan lokacin ba ma ganin su ba a ganin su wannan lokacin wasu su tun lokacin da aka idar da sallar juma'a ba su tafiya ko ina har magrib domin akwai wata sa'a a wannan tsakanin da Allah baya mayar da addu'a sai da cikin magabata yake cewa ban taɓa roƙon Allah ba tsakanin la'asar da magrib tsakanin la'asar da faɗuwar rana ban taɓa roƙon Allah wani abu ba wanda Allah bai bani ba har aka wayi gari kunya ma nake ji roƙi Allah don ban taɓa roƙonsa a wannan tsakanin ko bai amsa ba ban taɓa yi ba yana cikin magabata na kwarai In duk duk duk da kare magabata na kwarai da kuma halayyar su da wannan lokaci lokaci ne mai tsada Da haka idan kana da bukata sai ka dinga lazimta musamman awa daya awa daya dab da faduwar rana kafin faduwar rana awa daya kafin faduwar rana alal aqal idan to ka ce ne kana kana yin addu'a kana neman Allah tabaraka wa ta'ala ya biya maka bukatunka daga ciki akwai bayan azhar ranar Laraba domin sahabi ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah yana roƙon Allah yana roƙon Allah sai da ya roƙi Allah wata ran ranar Laraba a masjidin Quba sai ya ga istikshari a fuskarsa a lokacin aka amsa mai sahabi ya ce sai zanto ni ma duk lokacin da ya zanto ina da wata bukata mai girma a gabana sai ya dinga nufan bayan azahar zahar ranar laraba da addu'a yana daga shi lokacin da ruwan sama ke saukowa a tsakanin ɗaliban ilimi ana ruwa za ka ga kowa na lokacin da ruwan sama ke saukowa yana da cikin lokutan da Allah ke mene Allah ke karɓar addu'a daga ci ne ɗaya daga cikin darurukan da muke dako a cikin kwanakin da muka shiga shine daren lailatul qadr da zanto mutum ya dage cikin kwanaki goma nan kar ka bari dare ɗaya ya kuce kar ka ce ai an ce 21 23 21 sai ka dinga fanda cewa kar ka bar kowanne dare cikin wayannan garurukan nan babu wato wata fursa wata dama da ta fi tsada akan waɗannan lokutan da muka shiga na kwanaki goman karshen nan na kwanaki goma ƙarshe da shi ya yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan goman ƙarshe suka shigo ji suka ce shadda mai zara suka ce ma'anar haka bai bai mu'amala da iyalinsa shi yasa ma yake tattarewa ya koma masallaci bin itikafi sai zanto dare babu dare babu rana cikin ba karatun Qur'ani musamman karatun Qur'ani karatun Qur'ani ambatan Allah yin addu'a cikin waɗannan kwanaki goma nan bai kamata musulmi ya yi wargi ya yi wasa da su ba mana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da zuwa ga iya yin amfani da waɗannan kwanaki goma da su rage cikin wannan wata a yadda ya dace muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin mutanen da za su shaida daren lailatul qadr idan muka ce daren dare lailatul ya Allah duk wani alkhairi da ke tattare da wannan daren muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka raba da mu muna roƙon Allah tabaraka wataala ya zauna da kasar mu lafiya ya Allah ka zauna da Najeriya lafiya ya Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari ya Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari ya Allah wayar da shugabanni da suke kwantar mu a yanzu ka sanya tsoron ka a zukatansu ka ba su damar sauke haƙƙin talakawa da ka ɗaura a kansu ya Allah ka ba mu ma damar sauke haƙƙin shugabanni a kanmu muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya gafarta wa matan mu gabaki daya waɗanda suka koma gare shi muna roƙon Allah tabaraka wata'ala idan namu lokaci yayi ya kyautata karshen mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaya mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب